mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ashirin da uku cikin wannan sura mai albarka suratul zariya yau kuma za mu tafi farkon aya ta ashirin da uku to amma kafin haka akwai abu guda biyu abu na farko wani bawan Allah ke cewa an faɗa cikin hadisi cewa ana ɗaure aljanu a cikin watan ramadan to amma me ke kawo wani lokaci dan adam ya rinka yin muggan mafarki marasa daɗi ko wasu wasi da sauransu tarin cewa kuma aljanu suna daure kamar yadda hadisi ya faɗa farko ina so ka gaskata cewa eh ana taure aljanu tunda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa ana taure shaytanu daga cikin aljanu to amma abin da aka ce maradatul jinni mafiya tsananin kangarewa daga cikin aljanu su ne ake daurewa wanda ke nuna waɗanda ba sa cikin marada daga cikin aljanu akwai musulman cikin su ba a ɗaure su to kuma daga cikin musulmai cikin su na akwai jahilai akwai kuma fasikai irin yadda mu a cikin bil adama akwai jahilai kuma akwai fasikai to su ma haka suke to kaga ba ka rika wani wasu wasu wani lokaci irin wannan daga wajen bangaren aljanun da ga su musulmi ne ba ma jahilai ne ko ga su musulmi ne amma ba su kai ne sai dai hadarin wasu wasu da za su sanya maka da hadarin tunani mugu da za su sama ko mugun mafarki bai kai na waɗancan wani ba inda a ce an bar su da rai ina jin gafin su wannan sannan na biyu kuma har yanzu wani lokaci mugun tunani ba wai yana zuwa bane daga aljan kadai ita kanta zuciya idan ta zanto tana da duhu da yawa a ce samun irin wannan gwargwadon yadda mutum ya yi nesa da zikirin ubangiji da ambatan Allah gwargwadon yadda zuciyarsu za su dinga fita da wasu wasu da tunani masu kyau da marasa kyau wanda irin waɗannan tunani sun sana da tasiri dangane da mafarkin dan adam da haka dai abin da ya kamata ku kula kenan bayan an yi maka gata an daure maka aljan to kuma kai sai ka yi wa kanka gata ka hana zuciyarka al'amuran da ubangiji ala ya hana fa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa an hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa abu na farko kenan abu na biyu fadakarwa ce dangane da wani ɗalibi mai suna Muhammad Rabi'u Muhammad Rabi an ce ɗalibi ne a department na Arabic and Islamic Studies a nan University na Maiduguri. Kuma shi aka bai wa limancin masallacin Umma Mosque a cikin University din. To abin da ya fi wannan ɗalibi ya je yana tsayar cewa shi ɗalibi na ne. Har ma ya zauna a wajena ya yi karatu. har ma yakan ɗauke kwana uku tur yana cikin labirari dina baya ba ma kuma dan shi a ne ƙarya ke shi yasa na ga dole in faɗi wannan tunda shugabannin ƙungiyar ɗalibai musulmai sun sami ni kan wannan labari ya yi saboda ya kare shi ɗalibi dina ne ya samu amincewar waɗansu daga cikin masu sauraronsa yana ribatar su daga aƙidar musulunci zuwa aƙidar fi'anci aƙidar kin sahabban zan Allah sallallahu alaihi wasallam aqidar kin matan annabi jira da mutum Allah ta saka gare shi aqidar kin Abubakar kin Umar kin usman radiyallahu anhum ajma'in mummuna aqida wanda take ta saba wa alqur'ani ta saba mu hadisi ta saba mu ijma'in musulmi dan haka ina ƙara tabbatar wa 'yan uwa musulmi da wanda suka ji yanzu da wanda za su ji a rediyo ko talabijin ko wanda kasar zai kai musu wannan ɗalibi mai suna Muhammad Rabi'u wanda yake karatu a Arab and Islamic Studies Department a University na Maiduguri ƙarya yake ba ɗalibi na bane ba ba abin da ya haɗa ni saboda haka duk inda za a yi masa wata alfarma ko a ba shi wani matsayi saboda ni to kar a ba shi in dai har zan alaƙa da ni za a ba shi kwata-kwata babu ni babu Allah gane da mu Allah ya da mu to jiya kamar yadda na faɗa mun tsaya ne karshen aya ta uku cikin wannan sura mai albarka yau kuma za mu tafi aya ta 24 mai Allah ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون التي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إلا باري باكين لن تتزوجا النبي إبراهيم يا زو مكة ضيف وتو باكيك كما ريب لفظ ضيف كم ينا توكم يعني هل كم ضيف ينا توكم بأن الجمع هل أتاك حديث ضيف إبراهيم shin labarin bakin annabi ibrahim ya zo maka almukramina waɗanda suke baki ne masu girma ababen karramawa mala'iku da Allah madaukakin sarki ya turo dan su bi su kifar da mutanen annabi lut amma suka yada zango a wurin annabi ibrahim alaihi salam kan hanyar su ta zuwa wajen mutanen annabi lut suka zo a siffar yan adam ko da ke annabi ibrahim lokacin da ya gansu ya tsammaci mutane ne idza kalu alaihi lokacin da suka shiga wajensa fa qalu salaman suka ce da shi salaman wato aminci ya tabbata gare ka kala shi kuma yake salamun kuma amincin Allah ya tabbata gare ku qaumun munkarun sai dai ba mutane ne waɗanda ba a san su ma'ana ina inkarin ku bi ma'ana annani la a'rifu ban san ku ba daga ina kuke mutanen wani gari ne daga ina zuwa ina wannan ya faɗi wannan ne a zuci dan bai riga ya fara tambayar yanda da shigar suke da wuya yanzu yana yana kokarin ya tanadar musu wato ainihin abin da ake karan bako da shi na karmawa da girmamawa da mutuntawa har a mantar da shi cewa ma ya je bakunci da haka sai aya ta tafi wa ila amnihi faja'a bi'ajnin samim فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وبنجد فراغ إلى أهله نلتقى النبي إبراهيم عليه السلام sai ya karkata gaggawa ila ahlihi zuwa gidansa zuwa wajen iyalinsa fa jaa bi ijlin samin yazo yazo musu bi da wani ɗan akuya samin ko ko fa qarrabahu ilayhim ya gabatar da shi zuwa gare su kana yace ala ta'kulu ba za ku ci ba bismillah mana bismillah gashi ya mutsa ya matsa shi zuwa gare su lokacin da ya gabatar da shi zuwa gare su fa auja samin khifa sai tsoro ya kama shi daga gare su dan ya ga ba su ci ba qalu sai suka ce da shi la tasaf kada tsorata wa basharuhu bi gulam alim suka yi masa bushara da da da za a haifa masa nan gaba wanda zai siffanta da ilimi da da ubangiji ta ala zai ilmantar da shi ya sanar da shi waɗansu hukunce hukunce na shari'a ya ba shi annabta ya ba shi manzanci to haka ayoyin da kenan suka nuna amma idan ba kuma ba mun karanta wannan ayalwace da bayani gamsashe a cikin suratul hud kusan shekaru uku ko hudu da suka wuce baya lokacin da muke karanta faɗin Allah ta'ala wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu salama qala salam fama labisa an ja'a bi ijlin hanif zuwan suke da wuya annabi ibrahim bai yi wata wata ba sai yi tafi je kawo aikilin wato dan akuya hanif ga sauki a nan gurin kuma aka ce faraga ila ahlihi fa ja'a bi samim ya je wurin iyalinsa ya kawo musu dan akuya kosacce kalmar gasashe da suke can ba ta nan sai ka ɗauko ta kalmar samim wanda a can kuma babu ita sai ka haɗa da juna sai ya ka sakamakon cewa lokacin annabi ibrahim ya je garkensa ya duba dan akwai da yake shine mafi koshi ya kama ya yanka ya fede ya gashi naman sa ne ya zo kawo bakin wanda ke nuna karantu wato ma'ana an bankare rago kenan an bankare da akuya lalle ka san cewa an yi musu karantu su ne to lokacin da ya kawo qarrabahu ilayhim qala ala ta'kulu wato sai ya kusantar da abin zuwa gare su ce, bismillah kuma na ala ta'kulu ala tarikatil asr to lokacin da ya gabatar ya ce su ci ya ga suna kallon juna ba su ci ba to nan ne tsoro ya kama shi falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahu wa awduka minhum khifa bukara da bukatuwar zuwa ga falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahu lokacin da ya ga ya gabatar musu da abinci ba su mika hannu sun ci ba ga kuma alamar baki ne daga nesa wanda lalle suna da bukata zuwa ga abinci ko abin sha to daga nan ne kira sai ya yi inkarin wannan abin da suka yi yaya za a ba abinci baki ya baki za a ba su abinci ba su ba to shine auri ka min kaifa daga nan sai tsoro ya kama shi da suka furga cewa lalle ya tsoro ka kalu la wato karka ji tsoro inna rusul rabbik manzannin ubangijin kalu la karka ji tsoro wa basharuhu bi gulamin alim suka yi masa bishara da ɗa mai ilimi a cikin kusa safa an nuna bashar na hudu guda ne ali ubangiji ce mun masa bishara da ɗa mai kokari ko mai juriya shi ne hali ana an ce wato ɗa mai gini to ɗa da ke cikin wato ainihin suratu as-saffat gulamun halim ɗa mai juriya a nan gudun kuma gulamin alim ɗa mai ilimi in yaran biyu ne ko kuma da ko ɗaya ne Dai ne ko guda biyu an mun riga mun san cewa an ba shi annabi ishaq mun san kuma an ba shi annabi ibrahim alaihi a ah, annabi isma'il alaihi dole ya kasance ɗaya daga cikin su ne halim ɗaya daga cikin su kuma ali annabi ibrahim shine halim mai juriya annabi isma'il kai annabi isma'il shine halim dan shine mai juriya shine wanda annabi ibrahim ya gani a mafarki cewa ya kama shi yanka فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وسلم للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم النبي اسماعيل عليه السلام شيء ne wanda aka umarci annabi Ibrahim ya yanka mafarkin annabawa ko gaske ne yace ya kai ɗana. an riga an nuna min na gani cikin mafarki kamar gashi na yanka ka duba ka gani menene shawaranka menene ra'ayinka nan ta ke ya abu albarku ba. ya mafarki na zartar da abin da aka umarce ka satajidu ne in sha Allah min safiri za ka same ni in Allah ya kai ina cikin masu hakuri ina cikin masu juriya kaga ba sanna bi gulamin ali da haka gina gulamin ali to amma gulamin ali wato annabi ta ce mahaifin annabi yaqub kakan annabi yusuf alaihi salam ina ba za mu wancan gulamun alim wannan kuma gulamun Ali. sannan isma'il shine azzabi abin da nufi da azzabi wanda aka fahimce wato an umarce shi yanka shi kafin ya kai da yanka shi Allah ya ce wa fadaina bi zulmin azim to amma za ku ga waɗansu littattafan tafsiri suna nuna annabi Hassan shi ne aka umarci annabi Ibrahim da yanka ba wanda shi ne aka fanke shi da abin yanka mai girma wa fadaina mu bi na azim to dukan wannan kissoji yahudawa ne suka kitsa su saboda su kullum suna bangaren annabi ishaq tunda shi ne mahaifin yaqub yaqub kuma shi ne wato isra'il wanda dukkan yahudawa suke dangantuwa zuwa gare ina ba ta fahimta amma annabi isma'il kuma shi shi ne wanda manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake dangantuwa zuwa gare shi in ka bi sallar gidansu to suna wa annabi kishin a ce dan wato kakansa na sama shi ne ya samu wannan matsayi da aka fahimci shi da wani abin yanka mai girma cikin faɗin Allah ta'ala wa fadina bi zibin azim sai suka kisa kissar da ke nuna annabi ishaq ne dan su yahudu su rabota da wannan falamar ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wajen kuma malaman tafsiri za ka suna koro kisar ba tare da sun fargar irin wannan farna. ba ina ba ta fahimta ala kulli hal fa auja minhum musifa qalu la takhaf wa ruhu, bi gulamin alim suka yi masa bishara da jariri da za a haifa masa nan gaba wato ainihin wato mai ilimi sai Allah ya فأقبلت امرأته في صرة فصدت فكت وجهها وقالت عجوز عكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم Ubangiji ce fa a imra'atuhu sai matarsa ta gabato ta zo wurin fi sarrafin tana cikin kururuwa sarra shine daga sauti da zance kan wani abun mamaki da aka faɗa wanda kake mamakin faruwarsa lokacin da ta ji Allah barka wa annabi Ibrahim bisharar cewa zai haihu kuma ta san iske matarsa sai mamaki ya kama ta shine fa aqbala imra'atuhu fi sarratin tabakkat wajhaha hatta ma rufkata saboda farin ciki wa qalat lati ajibun atiyya yanzu ya kuma wanda take aqimin bakarariya wanda bata haihuwa ita ce yau kuma za a ce za ta haihu yanzu gaske ne abin nan da kuka faɗa cewa kuna masa bishara da da haka ne ɗin zan haihu qalu sai suka ce kazalika qala rabbuki kamar haka ne ki ya faɗa innahu al hakim al alim lalle ubangiji ala shine al hakim mai hikima cikin al'amuran sa sannan kuma shine alim masanin abin da fi dacewa da kuma zamanin faruwar abin da fi dacewa shine can yace wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub matarsa tana tsaye sai ta yi dariya da murmushi lokacin da ta ji an yi wa annabi ibrahim alaihi salam bishara nan take ita ma fa basharna ha bi ishaq muka yi mata bisharan za ta haifi da ishaq wa min wara'i ishaq yaqub bayan ishaq kuma shi ishaq din zai samu da yaqub wato za ta samu jika qalat ya wayl a can cikin surtu hud kenan sai ta ce a halin wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna na la shay'un ajib yanzu zan haihu wa ana ajudun bayan ga shi tsohuwa ce wa hadha ba'li shaykha ga miji na shi ma ya tsufa takwaf takwaf a haka yanzu zan haihu In na la shay'un ajib lalle wannan abin mamaki ta ambaci dalilai guda biyu a can ma ta ambaci dalilai guda biyu dalilai guda biyu nan da ke hana haihuwa ta ce ajuzun aqim ga ta tsohuwa ga ta bakarariya a can gudun kuma ta ce a alidu wa ana ajuzun wa hada ba ali ga ta tsohuwa ga mijinta ya tsufa can abu guda biyu nan abu guda biyu to sai dai akwai abin da ya maimaitu a can ya maimaitu a nan akwai abin da a can akwai shi babu a nan akwai abin da a nan akwai shi kuma babu a can in ka hada sun zama guda uku hudu ne ko uku ne guda uku domin akwai abin da ya maimaitu a can ya maimaitu a nan an gane ko وامرأته قائمة فضحكت هذه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز أنقل كما فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز هذا لفظ عجوز يا يعني من يتأتى كما يا يعني من يتأتى أما لفظ أقيم أنقل ليس إيه بابك يا لفظ هذا بقى لي عشان أتنك إيه بابك أنا in ka hada dalilai guda uku ne na hana haihuwa ta ambata na farko ga ta tsufa na biyu ga mijinta ya tsufa na uku kuma dama ita ba karariya ce tana fata da abin da ake kira al-hukumu rashin haihuwa wanda kowane ɗaya cikin wannan dalilan na iya hana samun haihuwa domin idan ya kasance mace mijinta ya tsufa ya kai lokacin da karfin fitar da mani jikinsa ba zai iya sa a samu juna biyu ba ko mun yara ba za ta rasu. ba ko in mace ita ta kai matsayin tsufa ta kai matsayin da yanzu ba za ta iya samun juna biyu ba kila ko mijinta ko da yaro ne ba zai iya samun juna biyu ba to kaga kowanne ɗaya tsufanta da tsufanta duk dalilai ne na rashin samun haihuwa ga kuma al'ukubu wato ainihin bakararan wanda ta yarintar yarinya ma ko wanda ko babu haihuwa da ka ce take mamaki a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un aziz malaiku suka ce da ita atajabuna min amrillah rahmatullah wa barakatuhu alaikum ahlul bayt innahu hamidum majid sai atajabuna min amrillah kuma al'amrul zai zaki mamaki ya wanda ya samar da annabi adam ma daga babu ba uwar ba uban ya samar da annabi isa alaihi salam daga mahaifiya kadai ba tare da uba ba ya samar da ita hawa daga bangaren annabi adam kadai ba tare da uwa ba yo wanda yayi wannan kuma zai yi mamaki a ta'jabina min la, al'amuran Allah zai yi mamaki rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait rahma ce ta ubangiji da albarkatu ya saukar gidan annabi ibrahim ya ku ahlul bait ya ku zurriyar gidan annabi ibrahim Allah ya kaddara sai kun aiki domin zababbe biyayye mafificin kowa Allah ya kaddara ya fito daga cikin zurriyar annabi Isma'il shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Isma'il kuma ku ne za ku yi ina da rabu bai da haka malaiku suka ce kada liki kana rabbu kamar haka ubangijin ke fa. tunda ubangiji ya faɗa magana ta kare urufi ajil as-salat wa jaffatu urufi a as-salat wa jaffatu innahu huwa al-hakim al-alim shi Allah shine al-hakim masani sannan al-alim al-hakim mai hikima al-alim ko masani sallallahu Allah قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين قال النبي قرآن يجد شوف ما خطبكم أيها المرسلون منين لا بارك يا قوة النمنزلين daga nan ina kuka nufa wani gari za ku kalu sai suka ce inna ursilna lalle mu an tura mu ne ila qaumin mujrimin zuwa ga waɗansu mutane masu fasadi da farna a bankasa linursila alaihim hijaratan min tin wato dan mu yi musu ruwa na waɗansu duwatsu min tin wanda suke daga yunku na wuta daga tabo na wuta musawwamatan inda rabbikal musrifin waɗannan yunku na wuta da za a yi ruwan ga waɗannan mutane musawwamatan inda rabbik ababan rada wa suna ne a wurin ubangijinsa abin nufi kowane dutse daya da zai fada akwai sunan mutumin da dutsen zai fada kan da cikin shine musawwamatan inda rabbika lil musrifin Allah ya kaddara aukawarsu da fadawarsu akan mutanen da suke masu israfi shine wuce gona da iri sai wuce iyakar da ubangiji ta ala ya iyakance musu wato kamar yadda ya faɗa wani wurin inna ursilna ila qawmin an tura mana mun zuwa ga mutanen annabi lutu alaihi salam da suka ji cewa za a je garin a halakar da garin annabi ibrahim sai tunatar da su qala inna fiha lutan a cikin garin ko akwai annabi lut ya za ku je ku halaka da gari ga addinin Allah qalu nahnu a'lamu biman fiha lan nasiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin suka ce mun suka sanin wace za mu samar da shi da shi da zurriyar gidansa kowa zai samu fita sai matarsa kadai za ta kasance cikin wanda za su yi ragowa cikin azaba suka sanar da annabi Ibrahim wannan labari sannan hankalin sai kwanta don gudun kada a je kifar da garin wani abu ya sami annabin Allah shine Lut alaihi salam duk wannan kissa ta mai mai ta aurare kamar dai yadda bayani ya riga ya sha gaba shine lil mursala alaihim hijaratan min tin musawwamatan inda rabbikal musrifin ya lafiya مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم التي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين سي مكا فتر دا وندي كتن فيها أو أن القرية من المؤمنين تكون مؤمنين مكا تامر بسوسينا أن قلوط عليه الصلاة التي فتر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنهم مصيبها ما أصابهم إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب aka umarce shi ya ɗauki iyalin cikin dare ya sake ya tafi amma matar ce kaɗai tana cikin waɗanda musiba za su same shi cikin waɗanda za a halakar a wannan dare da haka shine gida ɗaya daga gidan suka tsira shine gidan ko da a gidan masu ku ba ta samu tsira ba dan kasantuwar tana goyon bayan abinda mutanen garin ke yi na farko shine fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin fama wajadna fiha ba mu samu ba cikin wannan alƙarya ghayra baitin tun ba gida ɗaya ba kadai min almuslimin cikin musulmi wato ba wanda ya mika wuya ya karba addinin musulunci a garin sai gida ɗaya. ina dai gidan annabi Lutu alaihi salam wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al azab al alim sai muka bar muka bar wannan gari a cikin garin muka bar wata aya lillazina yakhafuna al'azab al'alim da duk wanda suke jin tsoron azaba mai rauni halakar da mutanen da aka yi sai da aka daga garin aka kifar da shi faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan 'inda rabbi, wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id wannan ya isa aya har yanzu idan ka je yawon shakatawa yankin da mutanen annabi Lut alaihi salam suke za ka ga alama lalle mutanen da ke wurin nan an kifar da su lalle an yi musu azaba an yi musu lugudan wuta daga sama daga ma bama mai ilahiyya min sudin ilahi wanda ubangiji ta ala ya karanta da kansa ba a irin faɗan adam duk wanda ke nuna kudurar ubangiji lokacin da duk ya ga daman turkatar al'umma da musiba da haka sai ce wa ba hiya min zalimin bi ba'i irin wannan azabar ba ne su daga azzalimai ba in Allah ya ga dama a yau ko gobe ko jigina na iya samun azzaluman yau da irin abin da ya samu azzaluman jiya ko azzaluman shekaran jiya jiya mun faɗa ko kuma kafin jiya cewa da al'islam da al sun sha bamban da juna ko idan an haɗa su wuri guda to amma idan an rarraba su daban-daban kowanne yana ɗaukar ma'anarsa yana ɗaukar ma'anar ɗan uwansa ga ta nan gurin an kawo al'islam islam da al-iman fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin fama wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin to wannan an kawo ne listan wi'i dan nau'an ta ma'ana zurriyar gidan annabi Nuhu alaihi salam sun siffanta da Islam kuma sun siffanta da siffa ta iman da haka za ka ce fa haka bina man kana fiha min almu'minin fa ma wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin sai aka ba su kufar imani kafin Islam domin kullu mu'minin muslim wa laysa kullu muslimin mu'mina yani la dukkan mummuni ko musulmi ne dan sai sai samu daraja ta islam kafin ya tsara gaba ya samu ci gaba ya samu daraja ta imani amma ba dukkan musulmi ne kuma ke zama mummuni ba mutum na iya samun daraja ta islam kadai amma imanin bai haɓaka ba sai yadda za a ba daraja ta islam shi yasa ya tabbata cikin sahih bukari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana raba dukiyar sadaka ga waɗansu mabukata sai manzo Allah ya biyo layi yana cikin baruwa sai ya ketare wani mutum sai ya je gaba sai ya ba wani sai sa Abdul Abi Waqqas yi. manzo Allah ne yasa kake fure inni arahu mu'minan ina ganin mu'mini ne fa manzo Allah ce awa musliman ya ka ko dai musulmi sa ce ne dai ya hakuri ne kyali aka ji mana zaki cewa manzo Allah ne yasa ka tsallake wannan bawa Allah inni arahu mu'minan ina ganin mu'mini ne fa manzo Allah ce awa musliman ko dai musulmi ba dai mu'mini ba yana da daraja ta Islam har yanzu bai dace ta daraja ta iman ba sa'ad bin bi abi waqas ya sake maimaitawa annabi karo na uku inni la arahu mu'minan ina ganin mummuni ne ina tsammanin mummuni ne manzo Allah ya ce awa musliman musulmi dai ko har karo na uku sannan zai sa ya hakura sai manzo Allah ya ce da shi yaso da dama ni kan zo rabu in ƙetare mutum ban ba shi ba in ba wani shi wanda na bari din shi na fi kauna sama da wanda na ba din wanda na ba din kila ba na son shi amma na ba shi dan jin tsoron kar Allah ya kifar da shi cikin wuta da ko wanda in ba dan suna samun sadaka a wajen manzon Allah ba to imanin ba sai ba amma da a tsare imanin su alma Allah ka kulo mu kira kafin imani ya nuna sai ana dan ba su wani daga nan gurin kuma Qur'ani idan ya samu gindin zama hadisi suka samu gindin zama a cikin zukatan su to imani ya nuna kenan ko ba ba mutum komai ba kike ne shi yasa sai manzon Allah zo zai rago irin wanda ya tabbatar imanin su ya nuna sai ya hana ya san ko sun yi biki dai ba za su bar addinin ba irin waɗanda yake ganin cewa irin wannan in suka yi rikici za su yi tawaye sai ba su na sai yi wannan siyasar gudanar da jama'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi ala kulli hal fa akhrajna man kana fiha min almu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin min almuslimin sannan kuma mun ce annabi Isma'il alaihi salam shine gulamul halim annabi Ishaq shine gulamul ali Ishaq an siffanta shi da ilimi Isma'il an siffanta shi da juriya to wannan mai ke nunawa yana nuna annabi Isma'il baya da ilimi kenan sai juriya yana nuna shi kuma annabi Ishaq ilimi gare shi baya da juriya ba ku ce komai ba zai yi wa ce ba da ilimi ga shi ko annabi mallami dan ya Yahudawa su ce to ai dan haka ne sun rabota domin su sun fito daga zuriyar ilimi annabi Ishaq an siffanta shi da ilimi amma annabi Isma'il ko zuriyar gidan ba ilimi ba ba idan ka samu wani kangarare zai iya kafa ma hujja da alqur'anin kai ce da kai haka to nan gurin sai ka ce yadda al'amari yake shine ubangiji ta'ala na siffanta mutum da siffar da ta farin jaye a karin abin nufi lalle annabi Isma'il banda juriya yana da ilimi to amma ya juriya ya fi shahara a fagen juriya sama da shahararsa a fagen ilimi kamar yadda annabi ishaq lalle ya fi tahara a fagen ilimi duk da cewa yana da juriya amma shahararsa a fagen ilimi ta fi yawa sama da shahararsa a fagen mai a fagen juriya a yanzu kamar annabawan Allah ubangiji ta ala ya lissafo su cikin suratu maryam annabi ibrahim wanda ko fi kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya da ya zo wajen musa wanda ko fi kitabi musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya da وجه wajen Isma'il في كتاب إسماعيل إنه Isma'il صادق الوعد وكان رسول النبي kana إدريس واذكر da كتاب إدريس إنه كان صديق النبي أنه موسى أنت مخلصا أو annabi Musa an ce النبي a wata kira'ar mukullikan wa yana da ikhlasi kuma manzo ne kuma annabi ne amma annabi Ibrahim ko wanda ya tara annabi Musa matsayi sai aka ce wani kurfi kitabin Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya mai gaskiya ne tsada ba manzo bane amma annabi Musa aka ce mukhlasan wa kana rasulan nabiyya kuma a annabi Isma'il aka rubuta kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya ba siffanta da ikhlasi ba ko ba haka ba ba siffanta da ikhlasi da aka ce sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya annabi Idris a Idris aka ce siddiqan nabiyya kuma ba siffanta da ikhlasi ba to yanzu wannan na nuna annabi Isma'il ba da ikhlas annabi Idris ba da ikhlas ko wannan na nuna annabi Ibrahim ba rasul bane ba ko wannan na nuna shi annabi Musa bai san shi kan ba ina fatan kun fahimta a ce idan mutum yana da sufofi ɗaya biyu uku hudu biyar sai ka zo ba da labarinsa sai ka ambace shi da sufa ɗaya da kake ganin ko ita ka faɗa za a gane shi ba sharti bane sai kawo sauran sufofin kar wani zo ce a ah, kana nufin kaza ne a yanzu idan ka zo ka ce wani mai kyauta ne kasance wata mai kyauta ita kadai ta sufa sa yana da wata sufar da ba kila dattijo ne kila tsakatsakiya ne kila saurayi kila fari ne kila baki ne kila dogo ne kila gajere ne kila mai fushi ne kila mai hakuri ne amma tun da ya kira da kyauta sai ka ce wani mai kyauta ne sai kai duru baka ambaci sauran kofin ba dan babu su ko dan ya fi shahara da wannan dan ya fi shahara da wannan ko kuma dan yanzu abinda kake so ka labarta shine kyautar ta, inda ka so ka labarta sauran kufofin kuma da ka kawo to haka ne dukkan wani bawan Allah da aka ambata cikin alkur'ani aka ba shi sifa daya ba tare da an kawo sauran kufofinsa ba ba a nuna ba ya da sauran a yana da su sai dai jerin gwanan kalmomin da aka zo da su yanzu abinda ake nufi da su a yi ibrazin wata nahiya mu'ayyana min tafsiriyati a bayyana wani bangare sananne a gangan jikinsa ba tare da an bayyana da sauran bangarorin ba ina fatan kun fahimta fa akhrajna man kana fiha min almu'minin فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين جل جلاله وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم sai muka mayar da wata aya wadda za ta zanto aya a wannan gari na mutanen annabi Lut da dukkan masu tsoron azaban gari sai aya ta wa fi Musa iz إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم التي وفي موسى هكا أكون أبو نآية أتكون كسر النبي موسى عليه السلام إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين lokacin da muka turo annabi Musa din zuwa ga Fir'aun da sultanin mubin da hujja wanda take mabayyaniya ko dalili wanda yake mabayyani babban dalili mabayyane cikin wujudunsa sanda da yake jefarwa ta zanto macijiya fatawalla bi rukunihi amma fir'auna bai ansa ba fatawalla sai juya baya bi rukunihi shi da jama'arsa shine fa hajara fanada fa qala ana rabbukum al'ala ko kuma fatawalla bi rukunihi sai ya juya baya bi rukunihi saboda girman kan. lafazin ar-rukun na iya daukan jama'arsa an gane ko jama'ar mutum mabiyansa ana kiransa da suna ar-rukun shi yasa annabi lutu yake law anna laykum quwwatan aw awi ila rukni shadid ina ma ina da karfin fuskantar ko in fake zuwa ga wani gungu na jama'a shadidin masu ƙarfi da za ka hana ku yin ta'addanci da haka fata wallahi rukuni ma'ana sai ya gana shi da yan fadarsa sai ya gana da manyan fadawansa suka kira wa jama'a fa hasara fanada fa qala ana rabbukum al'ala yayi da awar rububiyya yayi da awar ilahantaka yace da su ma alimtu lakum min ilahin ghayr ko kuma ka ce ka tawalla sai ya juya birkulhi da sa ma'ana juyawa irin ko mai girman ka ana masa magana ya kawar da kai kamar a ce na abi janibi ko kuma a ce sani ibni yudilla an sabilillah duk wannan yana nufin mutum ya karkata kafada ya juya baya ya kawar da kai ga wanda yake masa wa'azi ba tare da ya saurare shi ba don wulakantarwa ne ma'anar ka tawalla birkulhi sai ya juya ga rukuninsa ko jama'arsa wa qala fi irin aw shi annabi Musa din nan ko dai ya zanto mai sihiri ko ya zanto majnun to lafazin au ko ya zanto au ala babi littan wikin wato mai sihiri ne ko kuma wato ainihin majnun ne ma'ana kuma Fir'aun na so ya ce musu ɗaya daga cikin biyu ne baya fita daga ɗaya daga cikin biyun nan in dai ba mai tsami bane to mahaukaci in ko ba mahaukaci bane mai tsafi shine fata wani au zahirin au majnun ko dai kaza ko kaza ko kuma ya zanto au din nan ma'anar da wawul abad sahirun wa majnun mai sihiri ne kuma mahaukaci dan saboda au tana zuwa da ma'ana wawul abad Na khilafata au kanat lahu qadra kama atara fahu musa ala qadri yace nal khilafata au kanat lahu qadra nal khilafa wa kanat lahu qadra kama atara fahu musa ala qadri kamar yadda yake summa kasar qulubukum min ba'd zalik fa hiya kal a aw ashaddu Me yana fa hiya kal hijarati wa ashaddu qaswa fala tayyibun azman aw kafura ay fala um azman wa kafura aw dai tana zuwa da ma'anan wawul asafi a cikin alqur'ani da kuma larabci da haka ko dai zanto ma'anan da wawul asafi ko ya zanto ma'anan sa yana tuhumar sa da kaza ko kaza shine fatawalla bil kunhi wa qala sahirun aw majnun fa sabnahu wa nuruhu ka karanta ta ko fa akhadnahu junudahu Allah ce sai muka danke shi da mutanansa fa nabaznahum fil yammi sai muka jefa su cikin ruwa cikin teku wa huwa mulim shi din yana abun zargi yana abin kushewa saboda aqidar da ya rayu a kai ta da'awar rububiyya ta da'awar ilahantaka da kuma yadda ya wautar da hankulan mutanensa suka rabu da annabi Musa alaihi salam yana cewa ana khairun min hadha alladhi huwa mahin wala yakadu yubin فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين إن التي فاستخف قومه فأطاعوه wato ya wutar da hankulan mutanen sa suka bi wannan abin da yi kaga abin zargi ne wutar da hankulan mutane da ganga da kuma da rububiyya da kuma da awata ilahin kaka to sai aya ta gaba وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي آدم هكا في آية تكلم عن آدم وهذا إذ أرسلنا عليهم الريح الأقيم لوكتين da muka aiko musu da wata iska al'aqim ba karariyar iska idan an ce al'aqim a cikin nau'i na iska ana iska da ba ta dauke da iskar da ba ta ɗauke da iskan shaƙa mai daɗi ko ba ita ke kolo girgije na ruwan sama ba ko ba ita ke taimakawa wajen ɗaukan iri ko barbaran itace tsakanin da juna ba domin iska tana zuwa da hikimomi da dama ko ta zo tana ingizo girgije don zubar da ruwa ko ya kasance ta zo don ɗaukan iri da sinadarin haihuwa daga namijin itace zuwa ga samakar itace shine wa arsalna riyaha lawaqiha fa anzalna min as-sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bihazini ko kuma ya kasance tana dauke da sanyi ko ya kasance kusuran bayyana yadda ya rahmat ta ga za ka ba da labarin ga ruwa na ka kafin ruwan ya zo ka rinka jin kanshin ruwan sama an yi shi a wani gari tsakanin da garin ka kilomita hamsin ko sama da haka amma iska ta zo don ka baka bisharar ga ruwa nan to amma arribul aqim wa tadali hadha wa la lizak ba ta zo da alkhairi ba ita ce arribul aqim kenan dan ta zo ne da ba shi ne fa arsalna arsalna arsalna alaihim arribul aqim ma tazaru min shay'in atat alai wannan iska ba ta kyale duk wani abin da ta hau kanta illa ja'alahu karramin fa sai sai ta mai ta fi karramimi wato kamar ciyawa da aka tattake domin arramim a larabci ciyawa wanda dabbobi suka ci bayan ta bushe kuma suka tattake ta suka wuce shine arramim to haka wannan iska ko me ya zo ma tazaru sai shay'in atat alai illa ja'alahu karramin sai Allah ya tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha ko mai rusawa take sai abin da Allah ya ga dama ya kiyaye su ban da shi fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika nadhil qawmul mujrimin dalatan وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وفي سمودا هذا كما أتكين كسر سمودا وقوة أتكين لابار هلك سمودا وأقوي آية إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين لوكة دا أتكين سمو تمتعوا ودن ساتك ودن جدادي حتى هين زوا ونلوكة shine kwana uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su lokaci na cewa dan dan shakata tamatta'u fi darikum salatata ayyam zalika wa'dun ghairu maktub lokaci ne wanda ba abin karetawa ba wa'adi na halakar da ku wanda yake zartacce a wurin Allah da haka sai ku dan moru da wannan kwanaki guda uku kafin su wuce shine na Allah sai da tilal hum tamatta'u yayin da aka ce su ku dan ji dadi hatta zuwa wani lokaci fa atau an amru rabbi sai suka kangare suka yi girman kai ga gabarin umarnin ubangiji fa aka zata musa'ika wa hum yanzurun sai wata irin tsawa ta kama su wa hum yanzurun suna ji suna gani wa akhadha allazina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin ka'annam yaghnu fiha ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud ubangiji da ala ta tsawa ta danke su suka waye gari kamar ba taba rayuwa a cikin garin su ba shine ubangiji yake fa kadruhum sa'ikatu wa hum yanzurun wata irin tsawa ta azaba ta kama su suna ji suna gani suna ta mutuwa fa masu fa'u min qiyam ba su sami ikon tsayawa a kan kakunan kafarsu ba ba su sami ikon tsayawa ba ballantana su gudu su fita daga cikin wannan musiba wa ma kanu mun tasirin ba su kasance masu taimakawa kawunansu ba ko su taimakawa waninsu wajen fita daga wannan azaba wa qauma nuhin min qabl qaum bi ma'ana ahlakna qauma nuhin min qabl mun halakar da mutanen annabi nuhu min qablu tun kafin waɗannan domin a silsilar tarihi annabi nuhu ya riga zuwa kafin annabi hudu alaihi salam kafin annabi wato ainihin salih alaihi salam shi ne aka ce wa qaumun nuhin min qabl innahum kanu qauman fasiqin lalle sun kasance mutane ne fasikai abin nufi mutane ne suka kafirce wa ubangijin su suka kafirce wa annabin da aka turo a lokacin su dalilin والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلهم تذكرون وبنجد في والسماء بنيناها بأيد للي سما منجنا بأيد بقلبي لفظ أيد أنا مصدري ba a nufin jam'i na aliyadu domin ana yin jam'in yadu a ce al'aidi amma al'aidi ko al'adu yana nufin al'uwa don haka lafazin al'aidi wanda yake jam'i ne na yad yana wazanin af'alu aibin af'al an gane ko af'ul amma lafazin ayi nan gudun, wasu ma a ne na habi ai ala ne? fa'li an gane ko da haka sun sha babban ko da aluga kar wani ya fassara shi da hannu ake nufi a'a wasu sama a ne na lalle sama kan mun gina ta bi aidin da karfin mu in ji ta'ala, in ji Allah ta'ala wa inna la muti'un lalle mu masu yalwatawa ne masu arzuta mutane ne da abin da suke so wal arda farasnaha kasa ko mun shimfiɗa ta fa ni'mal ma'idun ma dalla da masu shimfiɗawa in ji Allah ta'ala wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn cikin kowane irin halitta mun halitta su biyu mace da namiji la'allakum tadhakkarun dai ya kasance kun dauki suna kun gane daren ubangiji ko dai ya kasance ana nufin zawjayn az-zakar wal unsa ko kuma ya zanto ana nufin zawjayn kullu shay'in khulika ba'hu dhikru ko wani irin abu an halitta shi tare da kijiyarsa zaki kijiyarsa mai zaki baki kijiyarsa mai baki sama kishiyarsa kuma ƙasa waje kishiyarsa ciki ko ba haka ba gaba kishiyarsa baya shine na zauje ne wani irin abu mun halitta shi da kishiyarsa kalaka na zauje ne cikin dukkan jinsin halitta a cikin bil'adama a cikin wato dabbobi a cikin tsuntsaye halittun teku halittun sarari dukkanin su mun halitta su mace da namiji خلقنا زوجين لعلكم تذكرون قال وفروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين Allah مبين الله ففروا إلى الله كجدوا ta'ala. ورنك بنجد تعالى ويبجعوا كما وابوا الله تعالى إني لكم نذير مبين lalle ni a gare ku manzo ne wanda yake mai gargadi mai bayyanar da gargadin sa nazir wato mai razanarwa mai firgitarwa Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan magana ga mutanen sa fa fi ila Allah ku gudu zuwa ga ubangiji ta'ala ma'ana in ana jin tsoron Allah sai a koma gare ta hanyar imani ta hanyar ayyuka na gari wala tajalu ma Allah an haka kada ku zo ku sanya ma Allah wani abin bautar tare da shi kar ku sanya masa kishiya da za ku roƙe shi irin yadda kuke roƙon Allah ku rantsa da shi irin yadda kuke rantsuwa da Allah ku kama sunansa lokacin da kuke cikin wata musiba irin yadda ake kama sunan Allah kar ku yi haka kun kun kun sanya ma Allah kishiya inni lakum minhu nadhirun mubin lallai ni a gare ku min daga wajen Allah na nazirun mai gargadi ne mubinin mai bayyana da gargadin Ubangiji ta قوم ta وبنجي تعالى كذلك kamar haka ne ma a tallazina min qablihim babu wani wanda ya zo wa mutane min qablihim kafin su min rasulin wani manzo da zai zo zuwa ga wata al'umma ko zuwa wata jama'a illa qalu sahirun aw majnun ba shi sai kaji mutanen su suna cewa ta ai wannan mai tsafi ne aw majnun ko kuma su ce wannan mahaukaci haka mutane suka wulakantar da annabawan su tunda imma wanda za su tuhumci kwakwalwar annabi da ke da shi mahaukaci ne imma wanda za su tuhumci abinda annabi ke zuwa da shi na mu'jiza daga gare koyo su ce wannan sihiri shi ne ma abin da zai min kabla min rasulin illa qalu sahirun aw majnun haka tarihin kafirai da kun fil azal har zuwa ga manzon kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana yi haka dan lallashin sa dan ya daina damuwa da dangin abin da za a faɗa masa na zance da ke bakanta rai ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusuli min qablik inna rabbaka lahu maghfiratun wa dhu iqabun haka ubangiji ce ba za a faɗa maka ba sai irin abin da aka faɗa wa manzanni kafin ka kuma ka Allah ce wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura wa law sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun kowane annabi sai da aka sa masa yan adawa sai da aka sa masa yan opposition cikin mutane da aljanu takattun makiya da annabi cikin annabawan Allah kuma suna yi wa junansu bayayyar kalmomi na zaki da fatan wannan ya arawa wannan taki wannan yayi misali tsakanin da wannan dan su aikata annabi kowa na kokari yuhi ba zuhu gida ba sashin su na wahayin kalmomi sashin su na raɗawa sauran kalmomi waɗanda za su yi da'awa da annabin da su zukur falkon Allah sai annabin ya yi hakuri walau sha rabbuka ma fa'alu jarraba shi daga ubangiji inda Allah ya dama da ba za su yi haka ba amma wajen Allah ba su kuma libabin fitna dole mun sanya sashin su zanto suna da sashi kana kan gaskiya wani na kokarin zagin ka bayan shi akan barnai kana kan kamar shiriya wani na tuhumar kai akan fatakaki bayan kuma shi ne akan fata shi ne waje Allah ba a zaku ba a zaku kuma sai Allah ce a tasbiru shin za ku yi hakuri za ku shi ne wa kana rabu ka bace kazalika ma asal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sa'irun aw majnun sai Allah ce a atawasau bihi shin sun yi wa juna wasiki ne da irin wannan kalmar sun yi wa junansu wasiki da kalmomi na batanci shin al'ummar annabi nuhu kafin su tude ke da suka yi wasiki ne ga al'ummar adawa shin adawa kafin a halakar da su sun yi wasiki ne ga mutanen annabi salihu mutanen annabi salihu kafin a halakar da su a dammara su sun yi wasiki ne ga mutanen annabi lut ko mutanen annabi lut sun yi ga mutanen birnin madaina ko mutanen madaina sun yi ga mutanen annabi musa ko a annabi Musa sun yi gana annabi Isa shin ko su mabiya annabi Isa din sun yi ne ga al'umma da za su zama da manzo Allah a tawasau bi dan cikin wasiki da juna ne da wannan kalmar da wannan zantan da Allah ke bal ba haka bane ba ba wasiki kai ba ko mu mun babu ai cikin su wani bai ga wani ba domin dukkan waɗanda azaba ta riske su azaba ce ta istighfar abin da ake nufi da azaba ta istighfar a cire dangin su gaba daya ban kasa da ba wani zai rabuwa shine ubangiji ta alaƙa cewa hal tara lahum min baqiya ka ga ragowar su yanzu da gowar adawa ka ga ragowar samudawa yanzu abin kasa ku. an riga an halakar da su gaba daya hal tuhissu minhum bi ahad aw tasma'u lahum rikza kana jin duriyar wanda da cikin su ko kana jin motsin su ko labarin su ko a Asiya ko a Amerika ta kudu ko ta arewa ko kana jin labarin su a turai ta gabas ba inda zaka ji su da saboda haka an riga an halakar da su kenan gaba daya bal bari dai hum qaumun tagu su mutane ne masu kekare iyakar ubangiji sallallahu alaihi wasallam anhum fama anta bimanum wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin Allah ya ce da manzon sa fa tawalla anhum kawai ta kai da hudu in har ka kiraye su ba su ansa ba fa ma an tafi malum kai kan ba abun zargi bane ba Allah ya gani ka fitar da manzanci ya ce ballig ma unzila ilayka min rabbik kuma ka fitar su kuma sun kiji da haka ba laifin ka bane kuma anta bi malum wa zakkir kai gargadi ka tunatar fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin lalle tunatarwa tana amfana da mu'mini sai Allah ta wa فإلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يتعبون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين التي ما خلقت الجن والإنس alkanu ba shine aljin ana nufin jinsin su gaba daya wal in ko ba halitti dangin yan adam jinsin bil adam gaba daya ba illa da ya sai domin su bauta kaga an ce aljin an ce aljin amma sai a kawo da ya bisa da sigar saboda aljin ba a nufin mufradi da shi ana nufin jinsi kaga tsaro ne mai yawa kamar yadda aljin din da aljin kowanne jinsi ne to shi sa aka ce illa da ya ma uridu minhum min ba na neman wani arziki daga wajen su wajen su ba ni dukiya ko su fara mun kudaden su da ne da suke tarawa gwamnatocin su ba ni da gona irin gangan sulki da sarakunan da suke yi ubangiji baya bukatan komai a wurin kowa shine ma uridu minhum min rizqin sannan ma uridu an yutaimun ubangiji ta lafi ni ba na nufin siyar da ba na nufin sai da shi Allah ta'ala shine wanda yake yutaimu wala yuba yake ciyarwa amma shi ba a ciyarwa inna Allahu! huwa razzaq lalle ubangiji da ala shine ar-razzaq mai addawa zul quwwati matin ma'abucin karfi mai kuma karfi subhanahu wa ta'ala wato kenan manufar halittar dan adam da aljan shine take bota samu ubangiji da ala wanda yake manufar da ya kamata kowane mutumi ya fahimta mace ko namiji dan me Allah ya halice ni Allah ya halitte ni ne dan in ci in sha in yi gida a'a ya halitta ni dan gasa a'a wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya halitta ni ne dan bauta to tunda dai an halitta ni dan bauta dan me nake ci dan me nake sha shine dai in samu kuzari in rayu a ban kasa in yi wannan abin shine bauta dukkan mutumin da ya karar da karfin jikinsa ya karar da energy dinsa da kuzarinsa ba tare da yi bautar ubangiji ba yayi asarar cikin rayuwa da rayuwar da rayuwar dabba babu bambanci yadda rago ya ci dusa ya ci harawa ya ga ruwan tsari ya koshi ba tare da ya yi kiyamun laili ko sallah ko zikiri ba kai ma haske shi ne Allah ce wanda zai kafaru ya ta una wa ya na kama ta'kulul an'am da masu lahum kafirai suna ci ne irin yadda dabbobi ke ci kadai kuma da haka Allah ce inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila su kafirai kamar al an'am ne raguna da tumaki da awaki da rakuma wato ainihin kamar shanu suke bal hum adallu sabila har ma sun fi dabba lalace kaga duk inda aka sufanta kafare sai a ce kal an'a al an'a kuma dabbobin gida tsammanin ka da dabbar gida da dabbar daji wace ka fi daraja ta gida amma me yasa ake sufanta kafare da dabbar gida ba darajar aka kalla ba a'a dabbar daji yayin da duka kama sai za ka yanka sauran za su sa wujen amma dabbar gida garke guda na rakuma sai kai wa suna kallon ka zururuwa ka dabban shi ke to kafare sun fi su zama dabbobi innahum illa kal anam ke bal hum adallu sabila inna allaha huwa ar-razzaq lalle Allah shine ar-razzaq dul quwwatul matin ma abucin karfi ko mai karfi فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أرض لا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله فإن للذين ظلموا للي يا تبتك دكا وإن تكا ظالم تكا ونفس تهني شركة لتولن كبائر ذنوبا ذنوب يا تبتك أكنسو مثل ذنوب أصحابهم wato daidai da zunubin waɗanda suka gabace su ko kuma ya zanto zanu abin awo ne domin zanu yana zuwa da ma'anar guga na awo yana ɗaukar ma'anan zanu kun bai da kyau wato kenan sai zanto zanu ana ana nan da nafi rabo suna da wani kaso na zunubi misla zanubi ashabihim irin kaso na zunubi na kafiran da suka rigaye su fala yastajilu su daina nema a gaggauta musu da azaba a azabar za ta ko da sun nema a gaggauto ko da ba su nemi a gaggauta su din ba fa wailul lil ladina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun azaba tabbata kan waɗanda suka kafirta wai wato masdari ne ba yi da fili ko madi ko mudari ma'anarsa alhalak hallaka ta tabbata waɗanda suka ce wai din nan wajin fi jahannam wato wani wadi ne a cikin wuta jahannama rami ne na wuta ita kanta jahannama tana isti'aza cewa kare ta daga sharrinsa amma aka ce wailun fa wailun lil ladina kafaru azaba tabbata ga waɗanda suka kafirta ya karfi min yawmihim alladhi yu'adun dangane da yinin da ake musu alkawalin ta shine yinin ranar tashin kiyama wannan sune ayoyin karshe na suratul zariyat ina jin nani da yau muka fara dan muku shirya mun fara da ba yanzu kuma kai tsaye za mu